ya fi zabuhu qadhiyatil ghayr khata'a yanka layyan wani da kuskure qala al-musannif jin su suna yin layyan ne da yawa hatta kai wani zai manta kuma akwai cikin yan kwantakar nan wanda a gida za ka yi da ƴaƴan yi wa ƴaƴan ƙarni ƴaƴan menene abokai ma su zo in babban gida ne a zo a taro a gidan wannan wa wani zaburan wani ne ko kuma shi ma yana da ragonsa a ciki shi je kama ragonsa zai yanka ya ɗauki ragon ya yanka saboda za a yi musu abinci iri ɗaya za a yi menene ɗansu iri ɗaya za a yi wane da iri ɗaya wala in gali daban da inda ya kuskure wala zai an wahidin min huma إذا ذبح شخص ضحية gairi idan wani yan kalayyar wani sa a ala wajihil kalati mu'tad ina mai gudu annaha udhiyatahu min gairi ko min gairi fi kalati min gairi kalati lahu min malikiha ala sabbiha ba a wakilta su bai je yanka fa inna tilka la tujzi'u udhiya an malikiha yankan da aka yi ba yi wa wanda ya mallake ta ba da mai wujudin niyya wala ta juzu an zabihi ko bihi ya toshe kuma a matsayin layyarsa kin aka zaha in yi ce to shi kina ya yanka dole sai an sake ta ita wannan hanya ta rasa walaisa liman minhuma min huma illa lahama wanda ya ɗauke ta to ya nama وصدقة dan aku tahu semua. haka sai nyata, segala hamu sai ba ta ba man kan hatta da hamu wa amma kaunuha wa zahiya amma ta zama layya fala ta jiru qala dasuki la in galata zabihu banda inda zabihu ya kuskure fi zabki ubhiyati gairihi mu'tasidan fa annaha والغرض أنه لم يوكله ضعف شباء لا تبيها فلا تجزئه لا عن ربها لعدم توكيله ولا عن الذابه لعدم ملكها قبل الذبح وأصل المسألة سؤال وجواب وقع في المدونة ونفسه قلت أرأيت إن جلتنا فذبح صاحبي أضحيتي أبو ينقى ينقليتا فذبحت أنا أضحيته جزي عنا في قول مالك أملا قال بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون كل واحد منهما ضامنا لأضحية صاحبه shi kenan